فقالوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون suka ce yanzu za mu bayar da gaskiya ga wasu mutane biyu irin mu waɗanda ba su da wani fifiko a kan mu alhali mutanensu bani isra'ila masu biyayya ne da miƙa wuya a gare mu